وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر idan mushrikai suka ga wani dalili da hujja akan gaskiyar manzon Allah sai su ba da baya ga karɓarsa su ce abin da muka gani na hujjoji tsafi ne ɓatacce.